Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna duniyar Hausa Nobles. A sha sauraro lafiya. Assalamu alaikum yan uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Littafin da marubuciya Asma Babba ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna duniyar Hausa Nobles. Kada ku manta da danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bayan dina annabi ya ƙi yarda ya ci abinci sai dai ya figi mota ya fita neman nazi a lungu da sako. Ko Nabila ta hana shi baya yarda. Yau ma idan sajajir ya shiga da daddare ya zauna a falo Nabila ta kalle shi ita ma damuwa ce a ranta nazi'anta ta ɓaci. Cikin karfin hali ta ce, Anur ka ci abinci ka je kwanta. Ya ce ba momi Allah ya kiyaye na kwanta a ɗaki na tun ina gogo Sai dai sai dai na canja wani ɗakin ba dai yanzu ba. Asad ne ya fito tare da lullube shi da fada. Tana maka magana kana mata musu kai kaɗai wai kake son nazi'an ni. Ita ma momin fa, ba ta bacci. Kwana take tana addu'a da kuka kada mutane kana sake jefa ta wani hali kai dallawari mala asad ya furta tare da yin muryar ɗan jagaliya kai ka rantse ɗan daba ne sai da nabila da asad suka yi murmushi anno da sauri kuma ya sha kunu tare da cewa bai kamata na yi dariya ba a halin da nake ciki mantawa na yi ya furta yana turo baki gaba nabila ta ce ita ma da yin muryar ɗan jagaliya tana wuranci ta ce tashi mana gaye kai dallawari ɗan wahala kawai Anudan ma ya sake sakin dariya sai kuma ya sake shan kunu wai shi dole bai kamata yi dariya ba halin da yake ciki. Asad ta sama ya kalli Nabi'a tare da kashi mata ido ɗaya yana mata alama ta zo su je su yi sha'aninsu. Ta miƙe suka shige bedroom Nabila ta ce ana wannan bala'in za a yi wani sha'ani. Asad ya ce ato idan ba a yi ba ina zan samu nutsuwa da kwanciyar hankalin nemo Nazi'a ai kawai yarinya ki tashi ki bana haɗin kai ko zan samu nutsuwa Nabila ta saki dariya ta ce ina ka samo waɗannan kalaman fa kai fa gaba ɗayanka wani irin mutum ne ga yara amma har yau baka canja ba Asad ya ce ai a wajen mara kunyan ɗanki na jiyo domin shi na ji yana gaya abokansa bai san ina jin shi ba Allah ya shirya annur Asad ya ce amin summa amin ke dai kawai zo mu tafi A nan kuwa abinci ya ɗan tsakura duk yara mai lokaci guda. Yana falo a zaune yake kwanciya har Nabila suka gama abin da za su ta fito za ta haɗa musu abin sha ta gan shi a zaune ya zuba tagumi. Tausayinsa ya kama Nabila ta ce mace ka kwanta ko wallahi yanzu na kira doctor ya maka allurar bacci. Ki hakuri muni, ya miƙe ta raka shi har ɗakinsa ya ce ni wallahi ba zan hau gadona tun ina gwagwo ba. Bargo da kulo ya ɗauka ya kwanta a ƙasa shi fa ba zai hau gwadon ba Nabila ta ce ka tashi ka yi awwala ka karanta ƙur'ani ko ka yi nafila ka yi addu'a ka ji sanyi a cikin ranka Anu ya ce to zan yi haka yayi abin da ta ce dama kuma yana yi washi gari da safe fila gas ɗin su ɗaya da ya ƙare za a juna mata ɗaya silinda ɗin ba ta iya ba ta ce Annur zo ka haɗa min gas ɗin nan na yi sauri Annur ya ce tun yaushe na ce na zama mutum mutumi solo biyu ne ni yanzu bani da amfani a duniya sai na a ta bayyana amma yanzu momi ai da dolo annuru kike magana ban iya komai ba ba za ku more ni a komai ba Asad ya fito cikin muryarsa idan ya ga dama wacce yake wa annur idan zai kawo musu raini ta yan jagaliya ya ce kai mu za ka yi wa iya ne don ubanka cikin mu waye sa'anka Nabila ta ƙara da cewa na babanka yanzu ko baka ko baka gane bane dan babanka kana yawa fa in dai Asad da Nabila suka yi maganar nan dariya suke bawa Annur duk halin da yake ciki sai ya murmusa ya san ma dan su sashi nishadi suke yi mishi tunda sun san dole sai yayi dariya ko da yace kan gaskiyar dadin ya ce gaskiya momi na kasa gaba daya na kasa ba zan iya ba ni fa dole ku nemo min nazi'ata ina ji ina gani ba zan taɓa jonawa nazi'a ta karfan gas ba haka kawai wuta ta kamo ta nabila ta san ba zai haɗa ba kawai yana sani yin duniya ya ce momi ni fa gaskiya dole ne yanzu ban iya ba dadi na iya washin mashin ma da ya ce ya je ta ce ya je zuba bedsheet a ciki sai kira ya dinga kwala mata momi ki zo ga nazi'a Nabila ta faɗo toilet da gudu sai ya nuna mata washin mashin ya ce fuskar nazi'a ce a ciki ni ba zan iya sawa ba don haka ba zan iya ba haka kawai na murmurɗe mata fuska a washin mashin ta murmushi dukansa nabila ta ya baya ya miƙe ya fice da gudu shi kam ba wanda zai more shi sai an nemo masa nazi'a kafi takwas na dare nazi'a suka sauka a kaduna ɗan jamhuri ya ce in dai na barki har za ki gane gida Taxi suka shiga gab da gidan Asad, aka sauke su, suka taka a kafa har kofar gidan, sannan ya duba ko ina ba kowa a layin. Nan take shafa wa Nazi a wani magani a hanci, tasbi a kasa su mamiya ya bar layin ya shiga mota. A daren ya je tasha, ya bi motar ƙarshe masu tashi da daddare, ya tafi hanyar komawa ta raba. Nazi ya shi take a kasa, bahun da ya wuce balle ga mutum da ke layin masano da shuni ne kowa yana gida a nan kofar gidan ta kwana har asuba ta yi ba kowa asad da nur kuwa ranar makara suka yi ba su fita masallaci ba sai da gari ya haske yara 'yan makaranta suka zo wucewa sai wani yaro ne wayan tsiya zai kai shekara goma sha biyar ya gama mutum a kwanciya a kofar gida har ya wuce sai kuma ya da baya ya kare nazi a kallo sanya da a baya a baka tana ta bacci kanta ko dan kwali babu ya zame ya faɗi ya zame ya fadi cikin gidan ya fara kwankwasawa mai gadi ya zo ya bude kofa yaron ya ce kaga mutum a kwanci nan idan da hali ka taimake ta mai gadi yana masifa ya liko sai kawai ya ga nasi a ci yaron ganin ya gane wace sai yayi yi tafiyarsa makaranta kawai ya wuce mai gadi ya shiga cikin gida da gudu ya shiga danna dobel lokacin su nabila suna bacci an haka yana ta ramuwar baccin da bai ba ce ta tashi su asad ya saka jallabiya ya fito tare da buɗe kofa mai gadi yana haki da murna ya shi alhaji kana sai a can an jefar da ita a kofar gida ku zo ku gani kuma tana da rai amma kamar matacciya asad bai kira kowa ba ya wuce ya iske nazi'a zuwan asad ke da wuya nazi'a ta farka daga baccin suman da ta yi jikinta ba ƙarfi ta mike tana tuna abin da ya faru asad ya ce nazi'a ke ce dama me ya faru waye sa ciki muje je ciki Naja ta furta tare da shiga cikin gidan Nabila kuwa tana ta bata san me ake ciki ba Asad ya shiga bedroom din yace shiga bedroom din ki Naja idan sun tashi a bacci sai su ganki ramuwar bacci suke yi saboda ba sa bacci kin bata jiki ya sanya Naja ta ce to tare da shigewa kawai ciki wanka ta fara yi tare da wanke gashinta da shampoo masu kamshi ta fito sul da ita bayan ta shafa loshi mai kamshi ne ta gyara fata arabian gam ta saka fin and black wacce zuwan saudiya suka zo da su Ba ta saka ba sai yanzu gashinta ta busar ta tare da gyara shi tana kamshi fadar ta shafa mai marun lip gloss ta shafa kaɗan ta yi kyau sosai hijab ta saka bayan ta ga mai jikinta da turarruka masu kamshi da matukar tsada Salolin da ake binta ta rama kaf sannan ta sake gyara kwalliyarta tana zaune a gefen bed tana tunanin abin da babanta ya yi wa iyayen Nabila. Shi yake ta yawo a kanta bata san lokacin mai tsawo da ta yi ba a nan wajen tana wannan tunanin. Tana zaune a nan tana ta tunani sai ta jiyo kamshin girkin Nabila shi yake ta yawo a kanta. Wayarta ta kalla ta ga karfe 11 ta yi tana shirin miƙewa sai ga Nabila ta bango kofa cike da murna suka rungume juna da Nazi'a yanzu dadin Anu ke faɗa min kai alhamdulillah mun gode wa Allah wai waye suka sace ki kwana biyu kuma ga ki wayar ki na hannunki amma muka dinga kira ba ta shiga ya haka mai doki gida me kika gani a can yan garkuwa ne ko yan mafiya Nazi'a kuka ta saki wiwi tana tace kawai yan mafiya ne Allah ya kubatar da ni Nabila ta sa hannayenta tare da goge mata hawayenta ta ce ki hakuri. ya wuce ki gode wa Allah da adda ta yi tasiri har suka da da ki inda suka ɗauke ki tabbas akwai wanda ya san mu sosai a harkar nan an haɗa baki da na gida shi yasa aka sace mana ki amma tun da kin fito mun gode wa Allah tashi mu je ki ci abinci Naziya tana ajiyar zuciya ta ce mami ina annur bacci yake yi a ya shiga wani hali na rashin ki ban san Nuri yana kaunar ki haka ba sai da aka sace ki zaucewa yayi sai an masa allura yake bacci murmushin jin daɗi a ta saki har suka yi breakfast Arno bai fito ba Nabila ta koma room ɗinsa ta shike shi ya gama wanka har ya shirya cikin shaddar sa mai mugun kyau red blue zai fito yawa nur abishirinka An nuri kalmomi tare da gaishe ta haici koro na ta da gida wasa kike momi please Dan Nabila ta bashi labarin inda aka jefar da Nazi'a. Ko gama jin labarin bai bai fice da sauri. Tun yana taka step ya hango Nazi'a ta ci gayu, zauna a falo, Ragmat a tana kallo. Tun kafin ya so Nazi'a ta miƙe tsaye ita ma tana murna. Yana karasowa ya fada ta tare da kankame ta kamar zai fasa mata kashi. Yana yi wa Allah godiya saboda murna. Ya janye cikinsa tare da ɗora hannayensa biyu a kirjinsa ya koma yanda 'yan zakiru ke yi suna salati suna dokan kirji yana dokan kirjinsa irinsu dariya ta kama nazi'a yanga ta ga annur yana dokan kirji wai duk murna ne janta ya suka fada saman kujera nazi'a ta yi masa kiss a lips tare da furta i miss you i miss you too baby ya fada mata abinci ta yi sabin nasa da kanta yana ci yana kare mata kallo har kunya yake bata annur ya ce ya rabon duniya da ayyare abin da ke sabin ɗina na har ma na manta idan ta rabu ashe ka dangare kan sha tulu amma kwana biyu da ba nan, na ji ba dama gaba ɗaya kamar ana hura min kaho a kaina gaba ɗaya kawai ji nake kamar inda zanga kahun lahira ma sai na busa kowa ya mutu bayan ya gama cin abincin zama ya kusa da ita ta ɗaura kanta saman kafaɗar shi ta yi abinta an jima za mu koma gida ko Nasiya ta ce, "Dan Allah kar mu koma yau, tsoron gidan nake ji, ka bani lokaci na samu nutsuwa." Anu ya ce lafiya dai ko, na ga tunda na ganki, kamar wani abu na damun ki. saboda ni ba haka na san matata ba. Menene faɗa min? Nasiya sai kawai ta fashi da kuka, kuka yake yi mai suka miki, ko dai wani ya yi miki wani abu wanda ba za ki iya faɗa ba. Nasiya ta sake ci gaba da kukanta. Haka Nabila ta fito ta iske su, ta sha gayu iya gayu, cikin ɗanyar shadda fara mai adon si Na saya ta kalla da ki kwance a kafa da hannu ta ke kuma lafiya ai gwara ma ku tashi ku koma gidanku ki je ki ta shagwabarki a can wannan iskanci ne Na sai ta shiru tana a cikin zuciya Annur ya ce momi ta ki faɗa min matsalarta amma da gani akwai abin da ke damunta kuma ta ce ba za ta koma gidana ba yanzu dan Allah ai ai makiyan mu dariya sasi mana daga yin aure har ta dawo gida ai abin tsegumi ne a sai da yana jin su ya fito sai wuce ofis tunda matsala ta yayi an gana sai a yace ku kyale ta ai ba dole sai ta koma ba ku bari ta nutsu Me bi tsoro take ji anu ya ce shikenan to nabila ta kalle su ta ce to ni ma ofis zan je yau ku yi girkin rana mun wuce ta furta tare da ɗaukan handbag ɗinta mai tsada ta yafa gili suka fita daga gidan suna tafiya anu ya ce mu je bedroom mana hajiya mi gidan daɗi ko caji ne a jona mu batiri na yayi low sannan na mika gaisuwa wajen mai daraja Yanzu ya ta da juyin duniyar nan ta kiyarda hannun ce ya rike da niyyar jan ta tafi ko ta fashi da kuka ta sauri ya saki yana cewa na shiga uku ni kam wai menene haka abinda kika koyo kenan a gidan mafiyan to ko wajen matan kokarin yan mafiya kika koyo wannan halin Nazira tana goge hawaye tana dariya yadda Annu yayi magana, kamar mace. Fuskar ta ya leka tare da furta Allah ya kyauta. To tunda cajin ba zai samu ba gaskiya ni ba zan iya kyale ki ba. Ki min wani abu ko na rage. Makalewa ta yi waje guda tana cewa idan yan aiki suka gama ba yace to sai mi. wa yake shigowa nan ba izini. Nazira ta shiru Kalmar Nur ya dame ta da naci ta mike tare da kuduwa bedroom ɗinta da gudu ta saka ki sannan ta fada saman bed tare da cikin kuka anushi kadai yake gaba ɗaya ce ni waɗannan yan mafiya sun cuce ni sun bata rubutu a ruwa ta sha ta shanye sun shanye ta gaba ɗaya sun canja mata tunani duk da naziya ta kishi farin ciki ya gama cika annur tunda ta dawo gida da yamma nabila suna dawowa annur ya tare ta tare da cewa wani ki ki tambayi me ke damun nazi'a ina jin fa yan mafiyar sun ba ta rubutunsu ko sun bata abincin da suka dafa da jini na tsafi zai a ta canja gaba ɗaya, sai kuka kawai take. Nabila ta ce haba. Allah yau da hawaye yana ƙarewa, ya ce, wallahi Allah haka ne. Ni fa gaba ɗaya an shiga uku. Ba ta son ma na kula ta inda haka ne, ni ma hatimin Annabi Yusuf zan rubuta na shanye ko za ta da kaunata kai da lama samun sarkin shirme cewa Nabila. Allah mami gwara ni ma na yi haka kin ga sai da ta sai ta gana ƙara kyau tsaki Nabila ta ja tare da shiga ɗakin a ta yi nokin ta iske a tana ta kuka ga abinci a gabanta ba ta ci rufe mata kofa ta ita ma Nabila bata ce komai ba ta wuce bedroom ɗinta washe gari ma bata koyo leko falo ba ta kiran Nur ya fito da ita ya bata abinci a baki da kansa ta ci ta ƙoshi tun da ga halin da take ciki sai ya daina takura mata sam ita ma Nabila bata cewa komai Asad ya hana ta ya ce ta bari idan ta gaji ta yi ta yi bayani wata rana wasu sa aka har aka kwashi kwana biyar duk ta rami yau da safe kuma ta fara period annur ta iske a falo ya zuba takumi damuwar halin da a take ciki ya dame shi ya kasa gane kan matsalarta. ta ba ta gauna ya raɓe ta duk abin dariyarsa yanzu babu ba ma ya magana sosai sai ta kama shi shi ma kansa ya rami ta gefensa ta zauna ta ce sanu da hutawa na fara period yau fat za ka siyo mu? oke ya furta dauke da murmushi a fuskar su ya ce na yi tunani ma daren farko na yi ajiya ashe ashe babu abinda na ajiye murmushi ta kaɗan tana tausayin annor ɗinta bedroom ɗinta ta koma mintuna kaɗan sai gashi ya kawo mata da yawa wani san annor ke karuwa a ranta yana miƙa mata ya juya zai fita tunda ya san ba ta son ya raɓe ta hannunsa ya ji ta riƙe gam tare da miƙewa watsi. jiwaye suna kallon juna ɗauke da da su zalla kai hakuri ta furta tare da durƙusar da kanta ƙasa ba komai ya furta yana niyyar fita ta sake riko shi kam tare da faɗa cikinsa ta rungume shi sosai sannan ta kwantar da kanta a tana shakar ƙamshi na jikin shi hankali ta dago da fuskarta tare da ɗage kafafunta sosai don ya mata tsayi da yawa bakinta ta shiga cikin nasa dama kaɗan yake jira nan fa suka hauka cewa jikinsu sai karkarwa yake sun ɗauki tsawon lokaci a haka kafin annur ya sare daga cikinta ciwo nan sai ai ki je ki shirya kanki sai an jima ta ce to ai tuntuni na saka guda ɗaya don haka ni gaba ɗaya ma haushinka nake ji tunda na dawo baka ce min you love me ba ga kamar ma fishi kake yi da ni ba zan boye miki ba gaskiya fushi nake yi da ki ya za ya abu na damun ki ki kasa faɗa wa momi ko ni aikin nuna mana ba mu da muhimmanci a wajen ki ta ce noni ba haka ba ne zan faɗa wa momi ai ya ce good for you ya fice abinsa ya bar naza a sakwato a tsaye za ta shigo tana tunani a tsaye tana cewa kan uba zan cuci kaina wallahi babba ba zan iya bin bayanka ba amma kuma ina kunyar nomi na bila ga annur ya fara fishi da ita wanka ta tare da sake ya da wata kwalliyar cikin english gown ne mai dogon hannu red mai adon golden ba karamin kyau ta tsala ba rigar ta bi jikinta gaba daya komai da komai nata ya fito dan siririn mayafi ta dauka mai kyau ta ɗewaye kanta da shi Jalar rashin ya kwanta a bayanta tana kamshi ta fito min falo asad yana fat ɗinsa da friend ɗin shi sun zo fitowar nasu ake da wuya Nabila ta fito sanye da wani lace riga da skirt ta sha kyau har ta gaji kayan sun kama ta dab sai ka rasa wace ce babba ita da Nazi'a kamar kawaye haka suke ba sa tsufa Nazi'a ta kalli Nabila tare da dukusar da kanta kasa tana wasa da hannayenta kamar ita ce ta kashe mata iyayen hannu da ya fito sanye da kwata da tishet mai dogon hannu rabin ta fi rabi kuma brown wandon ma haka wasu tsadar masu tsadar gaske fadar kyawun da ya yi ma bata baki ne su nan an kashe mata kuɗi iya kuɗi ga kuruciya Naziya ta bi shi da kallo kamar idan ta zai faɗo Nabila tana satar kallonta har Nur ya fice abinsa yana danna waya ko kallon Nazi'a bai yi ba maganar zuciyar Nazi'a ce ta fito fili kai ka ga yaro har ni yake sharewa haka Nabila tana sawa Fa'ad wando ta ce zaki je shopping ko na tafi Naziya ta ce ba zan je ba ne. Nabila ranta ya sake ɓaci ta ce Naziya wallahi zan ci uwarki a gidan nan. Me aka yi miki ne? Tunda kika da kike share mutane kina kunci dukkin barkin canja ga shakin rami kamar wacce aka yi sa mata implant na tsarin iyali. Naziya ta ce implant ɗin rayuwa ne kawai yake damu na, momi. Tsaki ta ja ta miƙe daniyar ficewa kawai amai ya taso wa Nabila ta bedroom. Tali ta dinga sheka amai Na ta bayanta tana mata sannu. Hannu da ya shigo yana haurawa samansa ya ci kakarin aman mominsa. Murmushi ya ce, Na san ma momi kane za ta samu mana ko kanwa ya nufi bayan shi ma. Lokacin har ta wanke bakinta sun fito, anu ya ce, Sannu momi ko malaria ce. Nabila ta ce, Ai kawai, murmushi ya ce, Momi ya kamata, ki tsaya da haihuwa haka, yanzu danki zai haihu ke ma haka. Kuna tsere da danki. Duka Nabila ta ɗirma masa a baya tare da ɗaukan takalman firiti za ta duke shi ya bar